manuniya. Mai sauraro tafiya sannu sannu kwana nesa ga shekara tana shirin share shimfiɗar shigewa a saboda haka mu ma za mu fara waiwaye. Wallahi ka ɗauki biron ka takarda ka rubuta ka aji za ka ga me zai faru. Abin da duk ya faru a 2018 shine yanzu yake faruwa a yanzu. Ba inda za a yi a ce an cire mataimakin gwamna a cikin ƙasa da awa 24 ba a bashi sanarwa ba ba a bashi wani tuhuma ba bai zo ya kare kanshi ba. Tun da aka yi zaɓe ba a yi da 'yan jam'iyya ba a kiran mu zama ba ma taro ba ma tattauna yau shekara biyu da rabi. to mai sauraro ko ka iya tuna harkar harkallar hayyakewa juna a gwamnatancen da aka dinga yi saboda abubuwan da wasu ke ganin kamar 'yanci ne na 'yan ƙasa aka ba aka tattauye. an ya taɓa gaya miki wataƙila sai an haƙo mutane daga kabari an ɗaure su saboda irin ta'addar da aka yi a harkar wutan najeriya ta haushe kare ba zai ci ba. babban aikin da ke gaban mutanen arewa suna son wani abu ya canza arewacin ƙasar nan sai sun san san yadda za su fitar da shugabanni na kirki. Su faɗa mana makamai nawa suka saya sojojin Najeriya. To sanatoci suka duba da ba su ga cewa abin da shugaban kasa ya faɗa su suna da ja ba za su yi shi ba. Waɗannan fa wasu ne daga cikin muryoyin da zamu murgino muku a waiwayen da za mu fara a wannan shiri na manuniya. Assalamu alaikum barkamu don lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da za mu fara waiwaye. Shirin waiwaye na farko amma na casa'in da biyar cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke ƙoƙarin ganin ya share wa masu sauraren shi hawaye. Hawayen kuma amma na 'yan siyasa da rikicin cikin gidan jam'iyyu da aka dinga gani cikin wannan shekara shi za mu fara waiwayawa kai tsaye. Domin kuwa a farkon wannan shekara ne aka ji rikicin cikin gidan jam'iyyar APC a jihar Zanwarawa ya sa sanar sanata kabir marafa gaya wa duniya cewa su fa tuntuni kansu ya riga ya waye wallahi ka ɗauki biron ka takarda ka rubuta ka aji za ka ga me zai faru abin da duk ya faru a 2018 shine yanzu yake faruwa a yanzu to mu ci ɗaya mun kai ku tsaya da Allah a duba tun da dai an yi waɗannan kowa ya jiya ya ganan mu idan shi to mun ce ku ji ji ku ku zo ku ji wannan abin yanzu da kuke kan shi watan kun samu wani abu ne saboda mu zuwan da mun kai lahira mun ka gano ku zo ku ji dan yanda za a ku rike abin in kun kai sai suka a babu kai ku yan bakin ciki ne ka to shikenan to ku tafi mu yan bakin ciki ne to ga mana yanzu muna kallo to ka saurara ka ga abin da zai faru shi ma dai tsohon gwamnan jihar Kanawa Malam Ibrahim Shekarau na cikin jam'iyyar APC a wancan lokaci ya gaya wa duniya abin da yasa ake ganin kamar bangaren shi sun dinga yi wa jam'iyyar su ta APC a wancan lokaci ta waye tun da aka zaɓe ba a yi da 'yan jam'iyya ba a kiran mu zama ba ma taro ba ma tattauna yau shekara biyu da rabi babu rana ɗaya da aka taɓa cewa iyayen jam'iyya ku zo a tattauna kuma yana da cikin tsarin mulki ba wai abu ne na sha'awa in an ga dama a yi ko a ga dama kana yi to ne shi ne rigimar mu aka zo yanzu za a yi zaɓuɓɓuka na shugabancin jam'iyya an yi na mazaɓu an yi na local government an zo na state duk ba wanda aka nema a zo a zauna a tattauna da za a tafi da abin nan game da maganar maɗuɗin ɗumurin kuɗin da aka dinga ɗurawa a ɓangaren wutar lantarki kuwa shugaban kwamitin kula da wutar lantarki na masokilan tarayyar Najeriya honorable magaji dawa Aliyu ne ya gaya wa manuniya a farkon wannan shekara cewa an tabkata annati kuma ya kamata a daina yi wa 'yan Najeriya ɓoye-ɓoye. an na taɓa gaya miki watakila sai an haƙo mutane daga kabari an ɗaure su saboda irin ta'addar da aka yi a harkar wutar Najeriya ta bahaushe kare ba zai ci ba kuɗi ne kamar bahaushe yake cewa malala gashin tinkiya aka sa a harkar wutar amma abin takaici shine akwai kamfanuka masu dafa wutar wutar lantarki a Najeriya wanda za su iya dafa wuta mai tarin kamar ake cewa megawatt dubu arba'in amma har yanzu a dubu hudu muke a Najeriya. To wannan bincike da kuka fara a nan a ina aka kwana yanzu. Wannan bincike ba zai kare ba in ka buɗa wani peji ne sai kan cewar abin yana da yawa. To an yi kurakurai manya-manya gunduma gunduma duk wanda aka ya kasa dama doka ta ba da dama a karbe. Shi kuwa shugaban kungiyar dattawan arewacin Najeriya Farfesa Ango Abdullahi gaya wa duniya ya yi a wannan farkon shekara cewa lallai idan talaka yana son tsira dole ne ya zaɓi shugabannin da suka goge masu gaskiya saboda ta nan ne kawai za a samu sauye-sauye. Babban aikin da ke gaban mutanen arewa suna son wani abu ya canza a arewacin ƙasar nan sai sun san yadda za su fitar da shugabanni na kirki ba shugabanni wanda za su zo su sace kuɗin mutane ba kamar yadda ake yi yanzu malamai kuma da dogon gemu mu suna addu'a akan barawo da yake satan kuɗin mutane shi yasa muke cikin halin da muke ciki yanzu ga mutum mai da aka san yayi ƙarya me yasa ba za a ce yayi ƙarya ba kafin a zaben nan an ce za a sai litan mai naira hamsin nawa muke sai yanzu an ce dala za ta zama kaza nawa muke sai yanzu me yasa ba ku waye ga kun ce ya alƙawarin da aka yi mana ba cika ba game da maganar sukuwar sukar gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari akan tsarkake tsananin tsamin tsaro a farkon wannan shekara da muke shirin fita kuwa shugaban riko na jam'iyyar APC a wancan lokaci kuma gwamnan jihar Yobe gwamna mai malabuni ne baje bayanin gaya wa 'yan Najeriya cewa 'yan adawa ne kawai ke son yi wa talakawan Najeriya a laye. Su faɗa mana makamai nawa suka saya sojojin Najeriya. Me ya suka yi saboda su inganta rayuwa na sojoji ko na 'yan sandan mu ai su ma 'yan adam ne. Ku 'yan jarida ne ku je ku tambayi sojojin me sojoji suke kafin zuwa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Ku tambayi kuma 'yan majalisar tarayya nawa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kashe a kamfanin tsaro kowa ya sani irin jirage da ya samar ma sojojin sama da kuma kayan yaƙi da ya samar wa sojojin ƙasa. To mai sauraro ko ka tuna taron gaggan 'yan ƙasan da ya haɗa da 'yan kasuwa da tsaffin masu mukamai a tare jana suka ce sun tattara taro ne don tabbatar da sun hana ƙasar ta karye. Tsohon gwamnan jihar Jigawa Alassar Lamida a wancan lokaci ya gaya wa shirin manuniya cewa kawai wasu masu kwantan kwashe kafar 'yan Najeriya ne suka tattara taron dan ganin sun sauya wa kawunan su sunaye an ce gwamnonin Najeriya gabaki ɗaya ba magana fi ko ifi sun taru Asu su gote. a ce su Najeriya bayan ku da ku aka abubuwan daga gabaki ɗaya ku fito gefe ɗaya dan neman nan fara ya za a yi abubuwan da ana mulki yanzu a kushe ba ƙasar Najeriya yana yana kai Obasanjo yayi ya yayi Murga yayi ya yayi sannan an yi gononi ta ko ina kan kurji bai gida sannan a wai gari manya manyan da suke amfani abin su zo kuma gefe daya suke za su ceto Najeriya daga ina idan suka yi ta to kai yanzu menene matsayar ka game da irin wannan yunkurin matsayina shine kaji ko idan akwai barna kowa a jami'ar su je game barna gyara ta game da tsige mataimakin gwamnan jihar Zanwarawa Malam Mahadi Aliyu Gusau kuwa mai fashin baki akan al'amuran siyasa a Najeriya Malam Musa Zubair ne a wancan lokaci ya gaya wa duniya cewa bargon demokaradiyya ne kawai wasu ke son ganin ya zagwanye wato abinda gwamnatin jihar Zamfara ta yi da ita majalisa din wato cin mutunci ne ga demokaradiyya cin mutunci ne ga shari'a cin mutunci ne ga tsarin mulki cin mutunci ne ga hankalin mutanen Najeriya nan ba maganar siyasa bane ba maganar tsike mutum a mulki akwai yanda aka shirya shi akwai abubuwan da za a yi akwai sharuɗan da za a yi kuma kar mu samance duk wanda ke majalisar jihar Zamfara da shi gwamnan jihar Zamfara din da shi mataimakin da aka ce an cire din dukkan su shari'a ce ta kawo su wajen kuma shari'an nan suka zo suka yi mata yankan karan tsaye kuma bai kamata a ce jami'an tsaro da ita kotun ta naɗa hannunta ta bar irin wannan mugun abun yana faruwa ba ba inda za a yi a ce an cire mataimakin gwamna a cikin ƙasa da awa ashirin da hudu ba a bashi sanarwa ba ba a bashi wani tuhuma ba bai zo ya kare kanshi ba yadda doka ta suke saboda haka da wanda ina maganin kalubale ne ma ga duk wani matashi a Najeriya. Waiwaye adan tafiya na farko cikin shirin manuniya zai karkare ne da maganar rikicin majalisa da fada shugaban ƙasar da ake ganin a wancan lokacin tana ta faman kewaye-kewaye. Shugaban masu rinjaye na wancan lokaci wanda tuni ya tsallake jam'iyyar ta APC ya zuwa yanzu sanata Yahaya Abdullahi Abakar ya gaya wa manuniya cewa majalisa fa ta sha karfin a rinka kiranta 'yar nanaye. Mu shugabanni na majalisa ba mu iya hana mambobi ra'ayinsu saboda haka ba kamar barayin jantarwa muke ba shugaban kasa yana shi kore kowa nan kowa daidai yake da kowa. To tun da shugaban kasa ya nemi ku cire wannan sashin ba ku iya cirewa ba har yanzu dokar tana nan halattacciya? Tana nan halattacciya ai shi ya duba ne ya ce a don Allah nan gehin an duba da idon rahama. To sanatoci suka duba da zuwa suka ga cewa abin da shugaban kasa ya faɗa su suna da ja ba za su yi shi ba. Duka duka iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na waiwaye dan tafiya cikin shirin manuniya na casa'in da biyar sai kuma idan Allah ya kai mu makon gobe idan muna raye. Sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa daga juma'a nan fa saura kwanaki ɗari da saba'in da ɗaya ne duk iko da damar da ke hannunsu ta mulki za a bi ta a ɗaɗɗaye. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku sai kuma ni Isa Lol Ikara da kan shirya shirin gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya.